بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ba yawwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci a cikin wannan gari na dawakin tofa a yau takwas ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai wanda ya daidai da sha uku ga watan shida miladiya dubu biyu da sha shida cikin tafsirin wani littafin Allah madaukakin sarki a yau insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta hamsin da shida bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين يجادل الذين كفروا بالباطل ليضحكوا به الحق واتخذوا آياتي وما madaukakin sarki ya ce wa ma nursirul mursalina ba ma aiko da manzanni illa mubashirina ba ce suna masu yin bishara wa munzirin suna masu yin gargadi wa yujadilu allazina kafaru bil batil wadanda suka kafirta suna yin jayayya da ƙarya da banna li yuzhidu bihi al haqqa dan su kawar da gaskiya da wannan jayayyar da suke wattaqazu ayati ubangiji ce sun riki ayoyina wa ma unziru da abinda aka yi musu gargadi uzwan sun mai da shi abin izgili ubangiji Allah madaukakin sarki a cikin wannan aya yana ambata mana cewa bai aiko da manzanni ba face suna masu bishara da aljanna ga wanda ya bi su suna yin gargadi da wuta ga wanda ya saba musu wannan shine aikin da Allah madaukakin sarki ya aiko manzanni da shi al-bishara wan nidara gargadi da kuma bishara bishara shine a baka labarin wani abu mai dadi da zai same ka da zaka samu to wannan bishara tana kasancewa ga waɗanda suka yi imani suka yi biyayya suka bi abinda manzanni suka zo da shi gargadi kuma shine a gargadi mutum daga abinda zai same shi a gaya mai abin da zai same shi mummuna idan ya saba idan ya abu wanda ya wani abu wanda ba Allah ya ce a yi ba wannan kuma yana kasancewa ga waɗanda suke saba wa Allah wannan shine abin da manzanni suka zo kiran mutane zuwa ga Allah raba mutane da shirka dora mutane akan abin da yake tauhidi da faɗa mutane abin da za su samu na rahba idan suka bi Allah da kuma tsoratar da su abinda za su game da shi na azaba idan suka saba wa Allah sai Allah ce wa yujadilu allazina kafaru bil batil amma waɗanda suka kafirta suna jayayya bil batil da abinda yake na ƙarya da abinda yake ba gaskiya ba li yuzhidu bihi al haqqa dan su kawar da gaskiya da wannan abu jayayyar da suke yi ba jayayya bace da gaskiya jayayya ce bil batil shi ne duk wani abin da yake ba tabbatacce ba wani abin da yake zai zo ya gushe wani mawaki yana cewa ala kullu shay'in ma khala Allah batilu wa kullu na'imin la ta zahiru duk wani abin da ba Allah ba batil ne ai zahir ne zai zo ya gushe wata raza a tarar da babu shi kullu kullu shay'in halikun illa wajha komai zai halaka sai Allah madaukakin sarki to anan wa yujadilu allazina kafaru bil batil suna jayya da wani abin da yake ba tabbatacce ba ko kuma anan al batilu yana nufin diddul haqqi da abin da ba gaskiya ba da abin da yake batacce ba gaskiya ba wannan shakira batil to suna jayya da shi li yudhidu bihi al haqqa dan su kawar da gaskiya dan su sanya azabe gabanin gaskiya kamar yadda suka dinga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sihiri yake alhali sun san ƙarya suke manzan Allah baya sihiri suka ce mawaƙi ne wai alƙur'ani waƙa ne amma sun san ƙarya suke yi domin alƙur'ani bai yi kama da waƙa ba suka ce manzan Allah boka ne bokanci yake alhali sun san ƙarya ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama abin da ya zo da shi bai kama da bokanci ba suka ce manzan Allah majinuni ne Al'adu sun san ƙarya ne domin Allah ce ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun ya rasu rasulullah saboda wannan ni'ima da Allah ya maka baka zama wanda yake bai da hankali ba suka zo kan alqur'ani suka ce asatirul awwalina ta duniyoyi ne na mutanen farko ba wani abu ne labaruka ne na mutanen farko suka ce sihiri ne suka ce waka ne suka ce bokanci ne duk wannan mujadala ce bil batili dan dai su kawar da mutane ga barin gaskiya suka zo suka yi tambaya kan ashabul ka suka yi tambaya kan zirqarnain suka yi tambaya kan arro duk mujadala ce bil batil li yudhidu bihi al haqq suna yin wannan dai duka dan su raba mutane da gaskiya dan su bata abin da yake na gaskiya mutane su bar gaskiya su dakar abin da suke banna wannan shi da dabi'a kafirai Allah madaukakin sarki a wasu ayoyi ya yi bayanin wannan ɗabi'a ta su wallazi na yi hajju na fillahi min ba a ne masu guji ba lahun hujjatuhun zafi da turin da rabbihi kun Allah ce yi hajju na suna yin jayayya dangane da Allah madaukakin sarki wani gura Allah ya ce yuri duna an yi tufiro nura Allah bi afuwahihim wa ya aba Allah illa an yutimma nurahu wa laukai halkafirun Allah ce suna nufin su fice haske na Allah su ga addinin babu shi amma Allah ya ki sai ya cika wannan haske ko da ba sa so yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau al kafirun suna so su ga sun bice hasken Allah hasken addinin Allah sun rabe gaskiya amma Allah zai cika ko da kafirai sun fi a wani gurin Allah madaukakin sarki ya bayyana mana cewa wannan abin da suke nufin su yi na raba mutane da gaskiya na ribe gaskiya na hana mutane su fahimci addini ba fa za su ci nasara ba bal ma abinda ba sa so ne zai faru huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi Allah ne ya aiko manzon Allah da gaskiya da shari'a dan ya ɗaukaka shi akan dukkan addini shi yasa kamar yadda ya inganta hadisi wannan addini na musulunci sai ya mamaye ko ina da ina sai ya kai inda rana da dare suka kai ma'ana zai shiga ko ina da ina na Aisha Allah ya kara mata yarda Ta ce ya rasu, ai ina da tamba. kamar abin ya cika kamar wannan abin da alƙawari da Allah ya yi yuzhirahu ala dini kullihi kamar wannan alƙawarin ya cika manzo Allah ya ce a'a da saura lokaci zai zo Allah zai ɗaukaka wannan addini babu wani gida da yake ginin zamani ko gida na ƙauye face sai Allah ya shigar da wannan addini bi izzi azizin aw bi da daukaka mai daukaka ko da kaskancin mai kaskanci sai Allah ya cika wannan hakke na shi shi yasa a wacce ayar Allah ce wallahu mutimmu nurihi walau kari al Allah sai ya cika wannan haske ko da kafirai sun ki mujadala da suke yi da ƙarya wani sa'in za ta iya yin turo a ɗauka ita ce gaskiyar kaga ta mamaye ko ina ana iya samun ƙarya ta mamaya har ma wanda bai sani ba ya ɗauka cewa wannan abin shi ne daidai amma ƙarshe takan zo ta ma'ana zagonye nan babu ita kamar yadda Allah ya ce bal naqzifu bil haqqi ala al batil yadmaghu fa idha huwa zahir muna buga gaskiya akan ƙarya akan abin da ba daidai ba sai ya ma'ana lalata wannan abin ya ruguza shi sai a waye gari babu shi wa lakumul ba, mimma tasifun a wani wurin Allah ce wa qul jaa al haqq wa zahaqa al batil innal batila kana zahuqa to haka wani sa'in zaka kamar ƙarya za ta ci galaba amma kamar yadda Bahaushe yake faɗa ƙarya kure take ba ta yaya ko da ta yi toro ko ta yi yabanya ta fito kure za ta amma ba za ta ba da yaya ba to anan Allah yana gaya mana wannan abin da kafirai suke yi ba za su taɓa cin nasara ba sai Allah madaukakin sarki ya ce wadda qazu ayati sun riƙi ayoyina wa ma unziru da abin da aka yi musu gargadi huzwan abin izgili mana ubangiji yana faɗa mana kafirai sun ɗauki ayoyin da Allah ya saukar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ɗauki gargadin da manzon Allah yake musu sun mai da shi abin izgili sun mayar da shi abin wasa abin reni ba ma ruwansu da da shi kamar yadda Allah ya ce manzo Allah zai faɗa zai ce inna qaumi takhazu hadha alqur'ana mahjura sun riƙe wannan alqur'ani abin ma'ana kaucewa abin kauracewa izgili da ayoyin Allah a karanta mutum alkur'ani ya kada kai ya izgili ko ya dariya ko ya mummunan kalma game ce ta kafirai Allah madaukakin sarki ya bayyana mana wannan cikin ayoyi da dama wa idza alima min ayatina shay'an ittakhadhaha huzwa Allah yana ba mu labarin abinda kafirai suke sun san ayoyin Allah sai su da abin izgini a wani gurin Allah ce ya hasratan ala al-ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un babu wani manzo da zai zo face suna izgili da shi suna rena shi sun mai da shi abin wasa wa laqad istuhzi'a bi rusulin min qablika fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un Allah ya ce an yi wa manzanni gabanin ka ya rasulullahi izgili wannan ayoyi suna gwada mana aikin kafirai ne izgili ke sa ba a san mumini ya zama yana izgili da ayoyin Allah an karanta maka ayar Allah sai kai shiru ka kasantar da kai shi ne ɗabi'ar muminai إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ومن أين أنا كانت موسى آية وبنجدي سيما أنا زكاة سلولوا سيسجد أولو سيما أنا سكال إيماني سير إلى نوان سنة زمد هواي sahabbai a majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka anna ala ru'usihim at-tayyib suna zama a majalisun manzan Allah cikin nutsuwa kai ka ce an dora tsuntsaye ne akan kawunansu idan za ka dora ma tsuntsu a kanka ko tsuntsu ya sauka kanka in kai motsi tashi zai yi to za ga yadda za ka nutsu ba ka so ka motsa don kada ya tashi to haka sabon manzan Allah suke dabi'a ce ta munafikai izgiri da ayoyin Allah Allah ya ba mu wannan labari cikin suratul tauba wala in sa'altahu la yaqulunna inna ma kunna naqulu wa nal'ab Allah ya ce in ka tambaye za su ai wasa muke hira muke dan dai mu isa da wuri alhali izgili suke da Allah da ayoyin Allah sai Allah ya ce qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum wannan yana da izgili da ayoyin Allah kafirci ne da ga wasu na mai da abin wasa ko da waɗannan masu yin fina-finai na Hausa sai ga ana wasa wani sa'in da alkur'ani karanta mutum aya sai ce Allah akbar wai yana izgidi wannan kafirci mu'mini bai dace wannan ba Qur'ani ya fi karfin ayi wasa da shi irin wannan wasa ne Qur'ani littafi ne na Allah zancen Allah ne wanda duk ya girmama alqur'ani to yana girmama Allah madaukakin sarki wanda yake tozarta alqur'ani to ya rena mahaliccinsa da haka wannan kuskure ne babba yana kai mutum zuwa ga kafirci bayan izgili da ayoyin Allah bayan izgili da manzon Allah bayan izgili da Allah madaukakin sarki yanzu mutum ya kafirce qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un ta Allah ce la ta'taziru kad kafartum ba'da imanikum ke sa hadari ne mai girma a karanta mutum alqur'ani ya kawar da kai za mu zo mu ji abin da yake faruwa ga mai kawar da kai daga ayoyin Allah wana Allah yana gaya mana aikin kafirai ne wattakhazu ayati wa ma unziru hudwa sun rike sun mai da shi abin da yake na izgini a nan kenan ana nuna mana mu musulmai muminai wanda duk zai bi annabi sallallahu alaihi wasallama ko kada ya mai da ayoyin Allah abin izgini zama abu ne da an gaya mutum zai risina zai koma zuwa ga Allah kuma wanda ita ce sibar muminai muminai suka ji gaskiya dawowa suke zuwa gare ta dama ba wai aibi bane a ce mutum yayi zinubi ko yayi laifi wannan ɗabi'a ta dan adam yana yi amma abin da yake aibi mutum ya gane zunubi ne kuma ya wa gaskiya ya gane ba daidai bane ya wa abin da yake daidai wannan shine abin aibi kisa Allah ya ba mu'minai da cewa wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakarullah fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah sai Allah ce wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ba sa togewa ba sa zarcewa akan abinda suka aikata alhali suna sani da haka mumini abin da aka san shi komawa zuwa ga Allah karba abin da aka mai na ayoyin Allah ba yin izgili ba da abin da yake na ayoyin Allah da haka abin da ake so da an karanta mutum ya koma zuwa ga Allah sai Allah ya ce me wa man azlamu ya أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه Allah madaukakin sarki ce wa man azlam kowa ya fi zalunci ai babu wani wanda ya fi zalunci irin man zukira bi ayati rabbi irin wanda aka tunatar da shi ayoyin ubangijinsa fa a'rada an sai ya da kai ya watsar ya nuna ba ruwan shi wa nasiya ma qaddama yada ya manta ma da abinda hannayen suka gabatar ko ya watsar da abinda hannayensa suka gabatar inna ja'alna ala qulubihim akinnatan Allah ya ce hakika mun sanya ribi ala qulubihim akan zukatansu an yafqahu wajen su bayyance shi dalilin wancan bijirewar da kawar da kai sai Allah ya rufe zuciyar sai Allah ce wa fi azanihim a cikin kunnuwansu kuma mun sanya waqran wani abu mai nauyi sai zan ba ta ji dalilin wancan dabi'a da suke yi Allah ya ce wa in tad'uhum ila al-huda idan ka kirawo su zuwa ga shari'a falam yahtadu idan abada ba za su shirya ba har abada kun ga Allah ya mana maganar rukun ayoyin Allah zama izini to sai Allah yake gaya mana babu azzalimi a cikin irin wannan sinfi ba azzalimi irin wanda aka tunatar da shi mimman zukira bi ayati rabbih aka tunatar da shi ayoyin ubangijinsa aka yi mai wa'azi aka bada masa Allah aka bada masa abinda Allah ya ce fa'arada anha sai ya bijirar da kai yace ba ruwan shi da wannan anan bi ayati rabbih a suna magana ayoyin alqur'ani ayat tana nufin ayoyin alqur'ani saboda can a gaba Allah yace an yafqahu su bayyance shi sai aka mai da zamirin zuwa ga alqur'ani shine aka fassara nan bi ayati rabbih shine ayoyin ubangiji ana nufin al shar'iyya ayoyin da ake karantawa na alqur'ani a ga mutum ya bada baya to idan aka yi ne haka Allah madar zargi ce ba a zalimi irin wannan babu ko shakka bijirewa ayoyin Allah karantar da mutum abinda Allah ya ce yayin da zai wani abin da ba daidai ba ya daga kanshi ya bijire je ya aikata abin da yake da mummunan makoma mummunan makoma kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ba da labari kamar yadda za mu zo mu ji a gaba sai Allah ce wa nasiya ma qaddama yada ya manta ma abinda hannayensa biyu suka gabatar na zinubi da sako da kafirci da cewa kuma Allah bai manta ba duk abinda mutum yayi na daidai da wanda ba daidai ba Allah ya sani to amma shi wannan dan tsabar ma bijiri wa ayoyin Allah ya manta ma da zunuban shi ya watsar Allah ya ce yawma yab'asuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima amilu sai Allah ce a ahsahu Allah wa nasu Allah ya kididdige da abin da suka aikata amma su sun manta wallahu ala kulli shay'in shahid da ka babu da Allah yake bari babu abin da Allah yake mantawa ilmu ha, fara ilmu ha, inda rabbi fi kitabin la yadullu rabbi wa la yansa ubangiji baya mantuwa kuma ubangiji ba wai bai sani ba anan wasu malamai suka ce wa nasiya ma qaddama yada ay tarakahu amdan ya bar abin da yake yayi na zanibi ya kyale da gangan lam yatub minhu bai tuba ba yana sane ya kyale yake yake tuba shine ma'anar wanda sai ba kan da maryada an ce masa abin da yake ba kyau wane kaga wannan shangen da yake ba kyau fa da anha kawar da kanshi ce wannan kai ka sani ina ruwa na ne yake tuba neman mata ba kyau cin rashawa da kake yi ba kyau alguj da kake yi ba kyau fara da anha wa nafsi ma qaddama yada ya ma tuba to irin wannan ikrar al-irad irin wannan irad kaucewa daga ayoyin Allah a ga ya mutun ya kawar da kai yakan haifar da mummunan makoma daga ciki shine Allah ya rufe mutum hanyar shari'a shi kenan sai zama zuciyar ba ta ganin alkhairi ba ta gane sharri shine anan Allah ce inna ja'alna ala qulubihim akinnatan mun sanya marbi mun rufe ala qulubihim akan zukatansu an yafqahu ba za ba su bince shi ba kisa ga saboda me zinubin yayi yawa har zuciya ta rufe sannan wa fi azanihim waqran mun sanya ma'ana abu mai nauyi mun rufe kunnuwa wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idan abada in za kira zuwa shirya ba ba za shirya ba har abada wannan natija ce ta kaucewa da suka yi gabanin ayoyin Allah sai wannan ya biyo baya da haka duk mai irin wannan ya kiyayi yadda Allah zai bi zuce shi in an Allah ya wa bawa irin wannan sai a waye gari bawa baya gane alkhairi ba kuma ya gane sharri har sai mutane su dinga mamaki yanzu wani kamar wane dinga yin kaza saboda Allah ya jinka zuciyar abin da bai kamata yi ba zai yi abin da ya kamata ya ce ki in ban da ribewar zuciya da ma'ana Allah ya ribe mutum ba shari'a ko ba shari'a sai a mutum zai zo da kowa shi uwa da ta haife shi take ba shi abinci har a lokacin da zai zo dukan ta ba ta daina ba shi abinci ba wannan abin mamaki yana nan da yawa ka je ofishin hizba za ka samu iya uwa ta da ko ɗanta ta kawo ɗan shekara 20 25 18 wadda ce kashi kashi ta zai wadda kuma ta ce dukan ta yake wadda ce marin ta yake uwar shi ba ta haife shi ba kuma ita take bashi wani ma uban ya mutu ita za ta bashi abinci ta bashi kuɗin kashi mai kaza ya ki makaranta amma saboda zunubi Allah ya jimƙe zuciyar ba shirya tare da shi idan ya shigo tambaya ba ta bashi ba sai kwada mata mali kaga wannan ba komai bane kalla barrana ala qulubihim ma mai yasiru zuciyar ta riga ta zan baka abinda manzo Allah yake fada yake cewa fitina ana bijirar da ita akan zuciya da zuciyar da ta kwankwaɗi wannan fitina ta karɓe ta ma'ana yanzu buha da banna za ta zo ta kan zuciya in mutum zuciyar da akwai imani da tarayya mai kaza sai watsar sai ya ke zuciyar ta raya mai kaza ya kadar in ba imani sai zuciyar ta karba to duk zuciyar da ta karba ta sha wannan sai a waye gari a hankali ana mata dugo baki ana mata dugo har ta zama kirin sai a kibar da ita kuzi mujakhiya kamar gobin da aka kibe shi kenan sai zan ba ta gane alkhairi ba ta gane sharri to yana cikin iradin wa ayoyin Allah daga cikin abinda wa ayoyin Allah suke jawowa shine damka ta Allah Allah ya tamki mai yin wannan domin Allah madaukakin sarki na cewa man azlam mimman zukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntakimun ba wanda ya bi zalunci irin wanda aka sanar da shi ayoyin ubangiji sannan ya kawar kai Allah ce hakika mu masu damka ne ga masu laifi sai Allah ya kira su al-mujrimun kuma Allah ce mai damkar su ne mai kamawa daga ciki shine mutum ya zama kamar jaki kun ga dabba ai jaki yana cikin dabbobin da an sifar da mutum da shi ya yi muni an ce wanda jaki ne sibabin suna da yawa jaki banda ya ci ya dauka ya ba abin da ya sani sai dai sai sai wahala to Allah ya gaya mana masu bujirewa yan Allah jakuna ne Allah ya ce fa malahum an tadhkirati mu'ridin ka annahum umurun mustanfira kai ka ce jakuna ne da zadadana suka fita a guje farrad min kaswara wanda suka ji rorin zaki suka tarwatse to haka waɗanda suke bijirewa ayoyin Allah sai mutum ya wayi gari ya zama kamar ma'ana jaki daga ciki abinda bijirewa ayoyin Allah suke haifarwa akwai kunci da takurwa kullum mutum ya zuce shi kamar kamar tana mai kuna kullum ya ji yana takura kullum ya dinga jin kunci da damuwa ya rasa me ke mai daɗi a duniya Allah ya ce wa man a'rada an wa man a'rada an zikiri فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا Allah ya ce duk wanda ya bidirewa zikiri ambatona baya ambatan Allah baya sallah baya salati baya karatun alqur'ani baya zuwa gurin wa'azi ba ruwan shi da Allah ya ce manzo Allah ya ce fa inna sai Allah ya sanya mai kunci a cikin zuciyar sai ya shiga takuruwa sai ya ga mutum ya rasa me yake mai dadi a duniyar cikin gida ba dadi waje ba dadi ya kwanta ba dadi ya tashi ba dadi shi ba yawa yake jiwa ba ishirwa ba amma fa duniyar ta takura shine irin wannan abin ya yi tsanani sai ya kashe kanshi saboda Dan ya shiga cikin zuciya abin da yake damunsa da za ka samu kila wani mai imanin abin ninkin ba ninkin yana damun shi amma bai kai kunce shi ba saboda yana zuwa sallah yana ma'ana ambatan Allah yana ce alhamdulillah yana la ilaha illallah yana subhanallah shi yasa in ka duba hadisai daga cikin abin da ke maganin kunci da damuwa akwai ambatan Allah manzo Allah ya abiye da abiye sai ce la ilaha illallah la ilaha illallah rabbul arshil azim sai ya ambaci Allah ce ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith ya tsayayye wanda yake rayayye da rahmatka muke neman agaji ce la haula wala quwwata illa billah ce subhanallahi wa bihamdi wannan ambatan Allah ne wani sai abin da manzo Allah sai ce ina bilal lokaci bai yi bane a kira sallah da ya shiga sallah shikenan sai sai ya samu kwarewa to wanda diya bar ayoyin Allah sai ya gaba da kunci sai ya cika cikin zuciyar shi yasa ita wannan zuciya in baka cika ta da abu na imani mai kyau ba sai ta cika da banna wanda bai karatun alkur'ani ba bai karatun hadisi ba bai damu da ayyuka da kai ba sai ka samu zuciya cike take da banda da wake-wake da shirme da shiririta ya haddace can ya haddace can ya haddace can saboda zuciya ba za ta zauna haka ba yana cikin abin da bijirewa ayoyin Allah yake kawowa sannan daga cikin abin da bijirewa ayoyin Allah yake haifarwa akwai gamuwa da azaba Allah ya ce wa man yu'rid an zikri rabbih sai Allah ya ce mai yasluku azaban sa'ada wanda ya bijirewa ambatan ubangiji to Allah zai shigar da shi azaba mai hauhawa sannan kuma daga cikin abinda bijirewa ayoyin Allah yake haifarwa akwai zama tare da shedanu sai zama kullum mutum shi ingiza shi ake zuwa ga ɓalla. wa man ya'shu an zikirin rahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin sai zama qarin tare da shi da'ima to duk wannan natija ce ta bijirewa ayoyin Allah madaukakin sarki shi yasa Allah ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam amman tawalla an zikrina wa lam yurid shay'an illa al wa lam yurid illa al ad-dunya Allah ya ce fa'arid amman tawalla an zikrina ya rasulullah ka da kai ga wanda ya bar ambata mu da tuna Allah wa lam yurid illa al ad-dunya ba abin da ya dame shi rayuwar duniya wannan ba abokin zama bane zalika mablaghuhum min al-ilm ya abin da suka sani duniya ya zai tara ya zai samu yaya zai kaza amma baya maganar lahira ko aboki ne kake da shi a matsayinka na mai hali kaga kullum mashru'in da zai kama ka na duniya ne kullum idan ya zo gurin kawa ne ga wani business ba kuɗi zai za a samu kuɗi zai hauhawa kullum ya zo magana shi duniya ne to wannan ba shi ne abokin da ya kamata ya zama tare da kai ko yaushe ba wanda ya kamata ya zama tare da kai wanda yake tunatar da kai Allah wani yanzu wannan dukiya da Allah ya baka me zai hana a fita a samu garuruwan da ba su da masallaci a gina musu masallaci gudun da za su dinga ibada kaga kai wa da sadaqatul jariya in ka mutu wannan zai dinga gudana rayuwar nan fa yau ne ba akwai yau kana nan gobe kana ina alhaji wani kaga tare muke da shi kaga ya mutu ina wani ya mutu me zai hana yanzu ka je gari kaza suna ma da ruwa ga rashin ruwa ka gina bohol Allah ya kai ladan ga iyayenka kai ma in ka mutu iyayenka sai ci maka me zai hana wani kai kaza wannan shi da abokin zama wanda zai dinga tuna maka Allah amma da kullum magana shi duniya duniya duniya to Allah shi fa'ali da amman tawalla an zikrina wa lam yurid illa al hayat ad dunya zalika mablaghu min al ilm shi yasa mai wayo shine wanda ya hada rayuwar sabil yana neman abin da zai rayu da shi yana kuma neman lahira idan ya bi ya je kasuwa yayi siye yayi sayarwa ya shagada in an taso da kasuwa kuma za a je gurin da za a karanta Allah ya ce maza Allah ya ce dan in ba haka mutum ya shagada da kasuwa ba Allah za ta na maka ba kana dawowa gida ka shiga iyali da mata shigenan nan manta to amma in ka zo masallaci ka saurari hadisi daya aya daya bare yanzu mu mutanen wannan zamani kullum Allah bude mana kofofi yake wanda za mu amfana da su ko da ba za ka je makaranta ba in ka dawo gida ka kunna jan ɗinka in kana da hali ko da wuta ka kunna tebinka akwai tashoshi da alkur'ani mai zalla ka saurara akwai tashoshi da hadisai mai zalla yanzu ga tashoshi irin sunna tv misal manara su kuma kullum daga wa'azi sai karatu ba wani abu kuma bayan wannan in ka kamo nan malam wane ne baka sha'awar jin karatunsa ko ba wannan za ka samu wani in ba shi bane ko ba can sai ya zama na kana samun abin da zai kyau su samu ka zuciya sai ga mutum ya yi rayuwa rayuwa mai kyau to babu ko shakka musiba ne bala'i mutum ya zama mai kawar da kai daga ayoyin Allah Allah ya ce inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adhanihim waqra wa in tad'uhum ila al-huda inda zaka kirawo zuwa ga shari'a falan yahtadu idan abada ba za su shirya ba har abada wannan ana magana ne ko dai ga waɗanda Allah ya san dama can ba za su shirya ba kisa Allah ce falan ya tadu idan abada domin mai wannan magana din Allah ne Allahul ghuyub mana irin waɗannan mutane Allah yana cewa falan ya tadu idan abada domin Allah bai rubuta musu ma'ana shirya ba haka nan ko kuma ya zamana ana ana faɗa ne da wasu mutane muayyanai ake ga manzon Allah masu irin wannan ɗabi'a da suke tare da kai falan ya tadu idan abada sai Allah ce wa rabbukal ghafur ka shine mai yawan gafara zur rahma ba abucin rahma ku duba an yi maganar sanya jimbi a rufe zuciya dole abu mai nauyi a kunne yanzu ba a ji to dan kada mutum ya ɗebe kauna daga Rahma, Allah sai aka ce wa rabbukal ghafur ka ne mai yawan gafara ma'ana ko da kana da irin wannan hali to in ka nemi gafara Allah Allah zai gafarta maka in ka koma zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah zai maka gafara sannan ma'ana zur rahma ubangiji ma abocin rahma ne rahmar Allah tana nan da yawa kamar yadda inganta a hadisi Allah madaukakin sarki ya halicci rahma ɗari ya aiko da kwaya ɗaya bayan ƙasa da wannan kwaya ɗaya ce in ka ga abu sai ka bashe da kuka don tausayi wannan kwaya ɗaya da ita ce uwa take jin ɗan ‘ya'yanta da ita ce dabba dabba da muke gani take jin ɗan ‘ya'yanta wannan ƙwaya ɗayar ita ce gaba ɗaya a bayan ƙasa yanzu muke amfani da ita guda casa'in da tara yana wajen Allah ba a hadisi wanda Imam Bukhari ya rawaito Allah madaukakin sarki da ya halicci halitta kaddama kitaban wa huwa indahu littafin shi Allah ya rubuta wani littafi yana wajen shi a ciki abin da yake rubuce inna rahmati ghalabat ghadabi Rahama ta tarin jayi fushi na shi sa ana ce wa rabbukal ghafuru zur rahma ubangijin ka mai yawan gafara ne wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai sai suka ga wata mace cikin ribatattun yaki an kamo yaki an kawo mutane ribatattun yaki sai ta zo tana kewayawa tana nema ashe ɗanta take nema tana ganin ɗanta ta rungume shi ta kamo shi ta bashi mama sai manzo Allah ce kuna ganin yanzu wannan za ta iya jefa shi wuta a ce a hura wuta a ce ta jefa shi za ta iya sanya shi suka ce a ya rasulullah sai manzo Allah ce lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha to Allah ya bi jin kan bawar sa fiye da wannan yadda take jin kan danta shi yasa zaka ga rahmar ubangiji tasirinta yana na cikin bayi da yawa yanzu ka duba yadda bayi suke da yawan zunubi amma akwai hanyoyi daban-daban daban-daban da Allah yake wa bayi gafara da su wata hanyar ba baka sani ba misali Allah yana gafarta wa bayi a dalilin tuba da istighfari duk wanda ya yi laifi ya tuba sai Allah ya mai gafara in ya cika sharaɗan tuba ya ba abin da ya kamata sai Allah ya gafarta mai ko ba ce ta mutum zai samu rahmar Allah har ma Allah barin ciki yake idan bawa ya tuba fiye da yadda mutum zai barin ciki idan ya bace dabbarsa ta bace a jeji da abincinsa da abin shansa ya tabbatar mutuwa zai yi daga baya ga dabbar ya ga ya kama ta ji daɗi har yake cewa Allah ni ne ka kai ne bawana yayi kuskure dan farin ciki to Allah yana farin ciki da tuban bawa fiye da wannan kaga wannan wata koba ce in baka yi wannan ba akwai kobar musiba da jarraba sai Allah ya daura mutum ciwon kai zazzabi ciwon kaba ciwon kunne ciwon hannu saboda Allah ya kankare mai wani zunubi da yayi sai a kankare zunubin sai a waye gari ya warke kuma an wanke shi in babu wannan akwai addu'a da ƴan uwanka musulmai za su yi ma bayan ka cika wanda ya mutu Allah ya ji kansa Allah ya bai gafara can ya je da tarin zunubi wannan addu'a sai Allah ya kankare mai zunuban shi da ita banda wannan akwai ma'ana alhasanat kyawawan ayyuka Allah ya ce innal hasanatu as sayyi'at ina yana wani abin da ba daidai ba amma kuma mutum ne mai zuwa jami'i baya wasa da sallah baya wasa da azumi ko mutum ne mai sadaka ko mutum ne mai kaza wannan kyawawan ayyukan sai ma'ana Allah ya sa ya kankare mai mai da su duk wannan fa saboda yawan gafara Allah da rahmar ubangiji shi sa ce wa rabbuka al-ghafuru dhur rahma sai Allah ce law yu'aqizuhum bima kasabu da Allah zai kama su da abin da suka aikata ma'ana da Allah zai kama bayi da abin da suka aikata la ajjala lahum al-azab da Allah ya gaggauta musu azaba ko mu yanzu da za ka duba rayuwar mu za ga haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki mai gafara ne mai jin in ka ji wata kwafar da ake yi sai ka ce ta yaya ma Allah zai kyale mutane ta yaya Allah zai kyale mutane sai kana rama guraren da ake kai irin wannan abuwa sai kai mamaki yanzu za ka yi mamaki yadda zinata ta zama ruwan dare cikin mutane al'umma tsakanin samari da 'yan mata tsakanin zawarawa har ya zama wani take ne na bazawara zawarawa sai wanda Allah ya kare zaga sun bai da lalata kamar wani abin da yake na shan ruwa sannan kuma ga mazan wata na faɗa tana cewa zawarci take amma duk wanda ya zo neman ta sai ya ce shi ya yi lalata da ita ta ce an mamaki take duk wanda ya zo da wanda yake zuwa ga zinal mahari lalata da ta muharramai yana nan shi kuma a cikin ƙasashen laraba jingim saboda auren yayi wahala sai ga samu wa da da kanwarsa ko kani da yarsa musiba wanda ko a cikin zai na wannan mummuna shi munin ya kai muni in kana maganar rashawa wannan duk duniya ne rashawa cin hanci ka ne ba za a baka ba sai ka mika wannan ya shiga ko ina ba inda zaka shiga bai shiga ba ko ina da inda da inda ma bai kamata ya shiga ba shi sa rayuwar ta duk ta lalace duk ta lalace kuma Allah ya hana manzo Allah ya ce Allah ya tsina mai da rashawa da mai karba da ma wanda zai zama dan tsakiya to yanzu a zama ana ya zama da ruwan dare algush ba sana'ar da algush bai shiga ba yanzu babu ita sai waɗanda Allah ya kare yanzu aka sai shinkafa sai ka je ka bude a gida sai ga turawa kai kai ka siya a matsayin yan gwamnati mai kyau sai ga jara an je an siyo wadda take tanan mu ta gida ita aka dora a buhu ko ka tadda an sha kuda an ɗinki ko a yi odar shinkafa tsirtsir ake yi odar ta sai a zo kasuwa a farke a dinga ɗiban kwano ɗaya ɗaya kwano ɗaya ɗaya kwano a haɗa wasu buhuna mai yin wannan fa wani yana da sama da miliyan 100 miliyan 200 miliyan 300 a a gida da dukiya da kadara da me amma yanzu yana ɗiba kwano ɗaya ɗaya ɗaya yana ragewa wani bala'in bai tsaya nan ba wani in yi siyo shi ma ya zo cikin unguwa cikin unguwa ma ana yi sai ka samu su ma an farbasa ana lallabewa to haka in ka shiga duk sana'o'i za ka yi ta gani sai ka to ina ne ɓannan ba ta shiga ba kuma abubuwan da Allah ya hana in kana magana shirka shirka duwan demokaradiyya din nan sai zama duk wanda ya fito neman mulki sai a ce ba ba a zama haka sai ka samu wani malami sai ka samu kwanaki can har har rubutu yan jarida suka yi da irin yadda bokaye na indiya suka yawa irin su abuja ba sai ka je indiya ba sun zo sun taba baranci a gurin irin bokanci na na tsafi na indiya da haka wani yana neman man sai ya je gurin bokan shi mai neman gwamna zai je mai neman dan majalisa zai je wai har ma wasu gani suke da bara suke wa Allah sai ya ce ai san gebe ya samu malamai a dinga mana addu'a wanda su ba sa irin wannan harkar sai ya ce a dinga musu addu'a can gebe kuma yana zuwa gurin bokaye wai dai ya raba bi koma ina ne ko wanda lalacewar ma yadda zai zo malamai ce su mai addu'a haka zai je gurin kiristoci ba da ba da ce su mai addu'a wai shi tunanin shi ai su ma Allah suke mota kila nasu Allah yake su saboda neman mulki shi sa wannan satar mutane cin naman mutane domin inda akwai bokanci a bayan kasa wannan abuwa ba za a daina su ba boka zai ce a yi fyaɗe ga yarinya karama zai ce a kawo kan jariri zai ce a yi kaza domin hulɗa ce da aljanu aljanu kuma suna ana musu hidima ne suke yi su kuma ba abin da suke so in su ga an shi, an bata barkin Allah yana son mulki to zai yi amma wannan abin ba zai samu ba sai ya yi lalata da mahaukaciya sai ga yaji da mahaukaciya saboda ya samu wannan to shi yasa anan Allah ya ce law yu'akhidhuhum bima kasabu da Allah zai kama su da abin da suka aikata la ajjala lahum azab da Allah ya gaggauta yin azaba da tuna azaba ta zama ma'ana an riga an gama to amma da yake ubangiji Allah madaukakin sarki mai jin kai ne mai tausayi ne sai yake jinkirtawa kisa Allah ce walau yu'akhidullahu an-nasa bi zulmihim ma taraka alaiha min dabbatin da Allah zai kawo mutane da zalunci su ba ta dafa da za a bari bayan kasa kisa wani sa'in sai Allah ya jibo mana wata wahala mai ta ba da ita sai ya zama na saboda me wanda ya zama shine abin abinda muka yi sai Allah jarabe mu da wani abuwa to dama in ka gaban nan kaya da bayan kasa zahara fasadi fil barri wal bahr bima kasabat aidin nas sai Allah madaukakin sarki ce ballahum mau'idun suna da wani lokaci da Allah ya riga ya gindaya lan yajidu min dunihi maw'ila ba za su samu wata mafaka ba ko wani guri da za su shige ko wani guri da za su koma koma bayan wannan lokacin ma'ana lokaci ne bai yi ba walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bi zulmihim ma taraka 'alayha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma Allah yana jinkirta mu zuwa lokaci abin ambato fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun in lokaci ba jinkiri in halakarwa ne an fi halakar in kamawa ne sai a kama kamar yadda Allah ya faɗa a wani gurin Allah ya ce wa ya akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum fa inna Allaha kana bi ibadihi basira idan lokaci yayi shikenan sai abinda Allah ya sanya sai gudana can cikin surati Ibrahim Allah ya ce wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun inna ma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar kada ka dauka Allah ya gafala zai kaga irin jinin da ake zubarwa a Iraq da Syria Syria yanzu wajen shekara biyar kenan kisa ake ta ko ina ko ina yanzu ka duba yadda rashi ke ruwan ma bamai da sunan yakin yan da'ish amma mutanen gari ake kashewa mutanen gari ake ba wai waɗanda ake ci ana yaƙa ba su ake yaƙa ba masallaci za a zo ci a jefa bam kasuwa za a zo a jefa bam makaranta asibiti kullum yanzu in ka buɗe labarai abin da za a nuna ba ana jawo mutane an kai hari iraki tasfiya ake a iraki abin da laraba ke kira tasfiya kamar ka ce ma'ana tsabtacewa ake yi sunna shi'a idan ta shiga da ƙarfinta ana kashe ahlus sunna falluja nan da aka ana ta zama lafiya ai da biyu ne mantika ce ta sunna mantika ce da ba sa ɗaukar kaskanci sai aka bake da cewa yan ta'adda sun shigo da aka za a fitar da yan ta'adda yanzu shekarar jiya nake ke gani mutane sun gudun hijira daga falluja sun gudo cikin tirela magidanta mata da maza da yara sun yi tafiya mai nisa sun bar dukiyarsu da komai ba abin da ke tare da su sai ta sun sauka kuma an zo bayan sun sauka ba a za a kai sansanin gudun yan hijira sansanin gudun yan hijira kuma an zo da sojoji ana ware wasu wai wai za a yi bincike wai sun taba aiki da yan ta'adda mutumin da ya gudo daga azaba da wahala an raba su da 'ya'yansu da matan an ware matan daban an ware uh, yaran daban iyayen ana ana ware wai za a je a yi bincike wani ba daga nan ya tafi azaba akwai wanda aka yi da su bayan an sake su suka ce su da sun san irin azabar da za su shiga bayan an kama su gwara ma zauna can garin su a kashe su duk wani nau'i na azaba da baka tunani ana yin shi kuma masu yi musu azabar yan uwansu ne wasu aƙida ce ta raba wasu kuma daukar su aka yi haya amma da duniya an yi an yi shiru ba maganar larabawan ba maganar ma'ana musulmai umuman balantana waɗannan arna da dama don abin da za su yi suna yi da maslahar su da haka ya zama in ka buɗe labarin siriya kullum yaƙi yaƙi in ka je iraki yaƙi yaƙi in ka je afghanistan yaƙi yaƙi in ka zo libya yaƙi yaƙi yi duk zubar da jini yake. to shi ne Allah ce wala ta sabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun duk wannan abin da ake yi Allah ya sani kuma yana gani kuma yana ji lokaci ne bai yi ba in lokacin yi sai Allah ya kama ai dukkan mu nan wanda suke za su tunawa menene wannan dan Isra'ila bai yi shugaban Isra'ila a Ariel Sharon me bai yi ba amma karshe ya rayu shi ta gari rana guda da Allah ya damge shi bai san waye akan shi ba sai dai shekaru shi ba ce ba shi ba mai rai ba mu dama da irin nan ne da tana abin da matsiyaci to can ne aka sa wata na'ura a ce ai ai zuciyar na harba ko kwallon na harba amma ba ba a ci ba sha ba kuma san waye a kai ba dama ba waye ko a irin wannan mutuwa yake dauka nan gurin mu dan wani ba mutuwa yake ba za a ci abin da shi da yayi dogon suma ko wanda ya da aka sa shi a kabari ya taso ai yanzu yana nan da ran shi kwanaki ma na haɗu da shi Allah zai da kai shi cikin kabari aka zira sai ya miki sai gudu Allah yana tsoron mutuwa sai gudu ina ji waɗanda suka rage a ‘yan kai gawa bai mutum bai ko uku ba wanda da tije cire babbar rigar shi ya bashi ya sa a goyo shi a mashin ai ba ana dire shi da gurin gidan da gidan ana zuwa ko gidan ana jirin shi nan ma sai gudu shi yasa wasu ana binne su da ransu saboda wani sai mutum da yake su ma kwana biyu ma bai farfado ba sai da yi watanni da Allah ya tashi amma inda ka bi sirar shi ba irin ka bakar yadda bai ba Isra'ila to haka na mare shi yasa nan Allah yake cewa Allah yana jinkirta musu ballahum maw'idun lam yajidu min dunihi mawila shi yasa kada mutum ya dinga tunanin ai addu'a ba ta amfani inda addu'a na amfani da yanzu kaza a'a komai yana da ajali in ajalin yayi to za ga abin ya zo komai da ajalin shi dan haka in abu ya zo ayi addu'a ai addu'a na barko kai musulmi addu'a ka ba ta tafiya a banza ko dai Allah ya amsa maka ba baka abin da ka nema ko ya kawar maka da wani bala'i da musiba dalilin wannan addu'ar ko ya tare maka ladan wannan addu'a sai ranar kiyama to me me me mutum ya tsara a cikin addu'a ba tsara a cikin kuma komai mau'in ne dan ba lalle ka ce Allah yi mana kaza Allah yi a lokacin ba Allah hakim ne wani sa'in jinkirin shine abin da yake daidai to nan sai Allah ya ce ballahu mau'idun lan yajidu min dunihi mau'ila sai Allah ya ce wa tilkal qura وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا نعم وبنجد شيء وتلك القرى وأنشأ القريو أهلكناهم مهلا هلكت لما ظلموا يندسكي ذلك وجعلنا لمهلكهم موعدا من سنيا هلكتسو buga sanya mai lokaci da mau'idi wannan ana ubangiji da ya ba mu labari a ayoyin da suka gabata cewa an ƙaryata manzanni kuma ga abin da ake aika aika wannan to kada ku dauka bana bane wa tilkal qura wadancan alqariyu akai nuni domin su laraban da alqur'ani yake sauka a kansu suna wuce suna ganin waɗannan garuruwa da suna wuce ta garuruwan suna gani to Allah ce waɗannan garuruwa ahlaknahum mun halakar da su ma'ana mutanen wannan alƙarya din sai Allah ce lamma zalamu yayin da suke zalunci wannan abin da Allah ya dunkule a nan ya faɗe shi daki daki ayoyi da dama kisa annabi nu wanda ya karanta zai ga yadda Allah ya halakar da su da sun tufana kisar annabi hudu kisar annabi sare annabi shu'aib annabi musa duk wannan Allah ya bayani yadda ya halakar da su daki daki daki daki shi sa nan Allah sai dunkure ce wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalam yayin da suka yi zalunci Allah ya ce sai muka halakar da su da Allah ya ce ahlaknahum ba zalamu sai aka faɗi dalilin da yasa aka halakar da su shine zalincin da suka yi wannan zalincin shi ya jawo musu halaka sai Allah ya ce waja'alna mun sanya li mahlikihim ga halakar su ga halakar da su mun sanya mau'idan lokaci kuma sai da wannan lokacin yayi Allah ya halakar da su me ayat take so ta gwada mana ma'ana kar mutane su dauka kada ma sabon Allah su ɗauka cewa sun gagara Allah ne ai alƙaryin ba da aka halakar a baya sai da lokacin su yayi ku duba annabi no bayan duwa wa'azin da yi da tunatarwa ba karɓa ba lokaci da bai yi ba Allah ya kyale suka ci gaba da yi suka ma ta yin izgini yana ba jirgin ruwa suna mai izgini amma da lokaci ba Allah ce fa batahna abwaab as-samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyunan faltaqa al-ma'u ala amrin qad qadir wa hamin wa amalnahu ala dhati al-wahid wa dusur tajri na, a'yunina jazaa'an liman kana kufir kun ga Allah da lokaci sai Allah halakar da su ruwa fir'auna ba abinda da mai bakin gabanin a haifi annabi Musa yake ta asanci yake kashewa har aka zo aka haifi annabi Musa ya girma aka aiko shi bai daina ba amma da lokaci ba sai gashi a ruwa Allah ya nutsar da shi ya halakar da shi ko mutanen bani Isra'ila suna kallo Allah ya halakar da shi to haka kowa da kuke ta yin wannan ku sani in kun ga jinkiri lokaci ne bai yi ba kuma dai abin da ya tabbata a hadisi ita wannan al'umma Allah madaukakin sarki yawa annabi sallallahu alaihi wasallama alƙawarin ba zai halakar da ita ba irin halakarwa gaba ɗaya da aka wacce al'umma ta sai dai wannan bai hana halakar da wani bangare kamar yadda yanzu muke ji za ka ji an yi ambaliyar ruwa ya tafi da gari ko ya tafi da unguwa irin tsunami da aka yi dubban mutane suka mutu Allah kaɗai ni wanda suka mutu da dukiya da ta salwanta irin gobarar daji da ake yi za ka je ta kama ke watanni tana ci irin ma'ana abin da ake na iska a eh, isa da yake zuwa ya kakkarye komai ya ya gidaje ya kashe mutane ta al'umma wanda da ana yi irin sanyi da Allah yake aikowa irin sanyi sanyi sai ga mutane na mutuwa to komai lokaci ne in lokacin ya abin zai faru nan kenan wannan akwai jan kunne ga masu sabawa annabi sallallahu alaihi wasallam da fadakar da su cewa wannan fa azaba da bata zo ba daga wajen Allah ba komai bane lokaci ne bai mamau'in ne haka nan a ku? a ku mutane za ga wani yana ta iya shege sai Allah ya gane shi Allah ya gane shi wani da ake gaya mu kullum maganganun shi na sabo ne yana tafiya fa yana gani yana magana yana ji amma kullum in aka ce in ya sami irin mutane wawaye irin wanda suke biya shi sai Allah ya ma komai sai ce me Allah ya yi min inda ya banda talaka ina shan wahala baya kallon bada da kababun sa ko wanda bai da kababu kuma in Allah ya ga dama a sakan guda kababun za su lauye baya kallon wannan yana ji baya kallon wannan ni'imar yana gani yana magana yana da lafiya duk ya manta da waɗannan ne'imomin sai ka jira wancan to irin waɗannan da masu zunubi akwai wanda za ga yana kullum cikin sabo yake an yi magana ce ai jahannama ba ta su ci shi sai ya shiga ko an rabe sai ya haura wani kuma yana ganin a'a ai ba ma wani abin tsoro akwai wanda za ga shi ba maganganun yake ba amma ayyukansa suna nuna cewa yo me zaka ji tsoro mutuwa ce da in mutu ya mutu shikenan kwanan shi ya kare da haka duk abin da aka ce babu kyau yana yi wannan ita ce aqidar da ke zukatan wasu daga cikin manya za ga abin da suke yi gaba gadi saboda a kwakwalwarsu kamar ba su yadda da tashin alkiyama ba gani suke in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya kullum rayuwa ce ta duniya wanda ya mutu ya mutu wanda ya rayu ya rayu yana ganin yaushe kiyama za ta shi dan haka ba sa jin komai a cikin ransu in sun zalunci wanda suke mulka ba sa jin komai a ransu in sun saba wa Allah sallah sai ya ga dama yi da gani yake duk wannan abin da ake faɗa na lahira da me da me duk karantawa ake riyaka wato sun kai aqidar zuciyarsu ba ba ta imani da ranar tashin alkiyama ba wannan shine sirrin da za ga wani sayin sai ga hadisi ana magana imani da Allah da ranar lahira man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir saboda imani da ranar lahira ba abubuwa kadan yake jawowa ba wanda ya imani da ranar lahira zaka tare ya imani da mala'iku wanda ya imani da ranar lahira zaka tare ya imani da manzanni domin manzanni suka zo da labarin lahira din wanda ya imani da ranar lahira za ga ya imani da kaddara domin ya da kenan Allah ne ya tsara rayuwa komai Allah ne ya tsara daki daki wanda ya imani da ranar lahira za ga yana sallah dan ya san akwai ranar da za su yadda shi a tambaye shi wanda ya imani da ranar lahira za ga yana bada zakka dan ya san akwai ranar da za a ce dan me ba kai ba wanda ya imani da ranar lahira za ka tarar cewa yana nisantar da abubuwan da Allah ya haramta to akwai wanda za ka tara ayyukan suna gwada da cewa ba su imani da lahirar ba suna ganin kurin wannan ko ne kuke bada amma shi gane yake kamar ba haka bane bayan ga ayoyi nan daban-daban daban-daban da Allah ya sanya da za su ja hankalin mai hankali ko da ba karanta mai ayoyin alkur'ani ba domin awwa da yawa da Allah ya gwada yanzu ka kalli tashin alkiyama yadda ake cewa za a tara mutane kamar da mun wa asharnahum falam nughadir minhum ahada to ai irin tarukan da Allah yake hada mutane ko ka kalla aikin haji lokaci guda mutane za su haɗu san Allah mai iko akan wanda lokacin da Annabi Ibrahim ya gina Ka'aba Allah ya ce kai shaida wa'azin bin nas bil hajji kai sheda mutane aikin haji ce ya ubangiji ya za su ce kai ne kai sheda aikin ka ka bada jiyarwa ta mu ce sai ga shi yanzu kana nan garin kana so ka amsa kiran Allah roƙon ki Allah ya ba ku ka je ka biya ka tafi aikin hajji wannan kiran ne yake yake jan ka da zarar ka biya ka tafi wannan kiran ne to cikin lokacin kan gani shi Allah ya tara bayi abuwa nawa ne waɗanda Allah yake ba da labarin su kuma mu gan a aikace cikin lokaci kankani sai ga waɗannan abuwa a aikace to amma duk da haka wani bai kawar da kai ba ruwan shi kullum gani ki ba ba tashi kiyama sai je abin da ya ga dama sai je aikata abin da ya ga dama to duk wannan Allah ya kyale su lokaci ne bai yi ba komai da lokacin shi in lokaci ubangiji baya jinkirtawa in lokaci Allah baya jinkirtawa shi yasa mumini mai hankali shine wanda ya riga yi amfani da lokacinsa kafin rashin lokaci zai same shi da zarar mutum ya mutu ba shikenan an rabe fayil din shi ba wanda zai dawo da zarar mutum ya kwanta rashin lafiya shikenan ba zai yi abin da yake yana da lafiya ba sai kuma iya warke in bai warke ba shikenan to mai hankali shi ne wanda yake amfani da lafiyarsa don rashin lafiyarsa rayuwarsa don mutuwarsa lokacin shi don rashin lokacin shi to da haka waɗannan ayoyi suna nuna mana komai da muka gani yana da lokaci kuma ubangiji Allah madaukakin sarki yana gafartawa yana da rahma amma ba duk wanda ya sako Allah baya galewa shi jinkirta idan Allah ya tashi kamawa kuma ba wanda isa ya kunce ubangiji Allah madaukakin sarki ya mana zamdakatar ya datar da mu ga abin da yake so ya nisantar da mu game da abin da baya so ubangiji Allah madaukakin sarki ya ba mu sa'a cikin wannan azumi namu da muke ya zama muna yi dan shi kuma Allah ya karba abinda muke na kuskure Allah ya gafarta mana ya ba mu dukkan jarawa wanda muke na daidai Allah ya tabbatar da mu akan daidai wa bi hadzal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank